A yammacin jiya Laraba ɗaya ga watan Nuwamba ne labarin satar malaman makaranta biyu ya fara bayyana a kafafen sada zumunta duk da cewa lamarin ya wakana ne tun a ranar Juma'ar da ta gabata a wani ƙauyen ƙaramar hukumar Makalondi da ke ɓangaren da jihar Tilaberi ke iyaka da Burkina Faso. Wani malamin da ke karantarwa a karkarar da abin ya faru wanda bai so a ambaci sunansa ba ya zayyana yadda aka yi. Haka ne abun nan ya faru cikin makalandi ma za a ce tun da sunan garin bankata ake cewa tsakankanin shi da makalandi ma bai kai kilo guda ba malaman makaranta dai mazabi ne an ka da su kuma juma'a ne tsakankanin karhe takwas da zuwa karhe takwas da minti goma sha biyar jami'an tsaro da sun ka samu labari da cikin gaggawa sun ka zo sun ka bi mutanen nan sun ka je farautarsu to allah ya sa dai muna nan dai muna shiro yankin tileberi na daga cikin yankunan da matsalolin tsaro ke shafar sha'anin ilimi a nijar yau shekaru akalla takwas a sanadiyar aika-aikar 'yan ta'addan yankin sahel sabili kenan uwar kungiyar sinasef ta malaman kwantaragi ta ƙasa a ta bakin mataimakin sakataren talawali garba ta bukaci hukumomi su gaggauta ɗaukan matakan da za su ba da damar ɗorewar karatu makulundi gunduma ce hakkon siriya gare su na a matsu su duka anan makulundi kenan mushinni za su yi akwai tsaro yaran a san irin dubar da za a yi a tattaro su a kawo su nan a musu lokal ta zama wadda anan nan za a ciyar da su amma a bar su cikin wannan dazuka eh, yan ta'adda kowane lokaci suna zuwa suna musu barazana gaskiya wannan al'amarin mu ba mu ba muna jan hankalin hukumomi CNSP duk abin da za su yi su yi saboda mu ga abokanmu suna da tsaro cikin aikin da suke yi. Shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi da mataimakin magatakardar ministan da muka tuntuɓa domin jin matsayin hukumomi a game da batun sace waɗannan malamai ba su ɗaga wayoyinsu ba To amma bayanai daga reshen kungiyar malaman kwantaragi a gundumar Makalandi sun ce mahukunta na bin diddigin lamarin. Mutanen nan da aka tai da su ministan mu na malaman makaranta ta kira 'yan uwansu ta yi musu jaje Allah ya kare kiyayewa. abun nan ya ma mutane dadi sosai minista ta kirayo kuma jami'an tsaro ma mutane sun ji dadin su Kuma bayan sha'anin ilimi wata matsala ce da masana a wannan fanni ke ɗauka a matsayin wata babbar barazana ga zaman lafiya da ci gaban al'umma kasancewar illolin abin na shafar makomar yara da 'yan magana ke kira manyan gobe. a baya hukumomin nishar da haɗin gwiwar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun bullo da wani tsarin cibiyoyin karatu na musamman da ke tattara yaran garuruwa da dama a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula waɗanda suka haɗa da difa tawa tilaberi da maraɗi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar